This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya da safiyar yau Lahadi sha biyar ga watan Satumba ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Jiya Asabar shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar Ukraine ya ce ƙara ƙera bama-bamai masu linzami da rasha ke yi da kuma ƙara shigo da bindigogin atulare da take yi daga ƙasar Koriya ta Arewa na zama wata babbar matsala ga sojojin Ukraine da ke fagen daga. shugaban hukumar leƙen asiri na rundunar sojin ukraine ta gur krilo badanov ya ce taimakon kayan soji da koriya ta arewa ke bai ma rasha shine mafi tayar da hankali idan aka kwatanta da sauran nau'ukan taimakon da kawayen rasha ke bata ukraine da amurka da kuma wasu kasashe da sauran masu lura da al'amura na cewa shugaban koriya ta arewa kim jong-un na taimaka ma rasha a yaƙi da ukraine ta wajen samar da makamai masu linzami da sauran kayan yaƙi a madadin tallafin tattalin arziki da wasu nau'ukan tallafin soji da yake samu daga rasha a halin da ake ciki kuma rasha da ukraine sun yi musayar fursunonin yaƙi guda 300 kowace jiya asabar. a wata yarjejeniyar da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta taimaka aka cimma wanda wannan wani yanayi ne na ba sabon ba na yin abu tare tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi a kuma daidai lokacin da rasha ke daɗa dannawa a gabashin ukraine 'yan rasha da aka saki a wannan musayar su ne aka kama lokacin da ukraine ta kutsa cikin yankin kurs a cewar rashar a yayin da kuma wasu daga cikin 'yan ukraine da aka sake sun kasance a tsare tun lokacin da rasha ta kwace kamfanin sarrafa karafa na azoftal a watan mayun shekara ta 2022 sojojin najeriya sun ceto wasu mutane uku da wata kungiya mai tsatsauran ra'ayi ta yi garkuwa da su a jihar kaduna ta arewa maso yammacin kasar a cewar rundunar sojin kasar jiya asabar rundunar sojin ta faɗi a wani bayani cewa sojojin sun yi nasarar fin ƙarfin 'yan ta'addar ta yadda suka tilasta musu gudu da barin mutanen da suka yi garkuwa da su an kashe masu garkuwa da mutanen da dama baya ga waɗanda aka kama a cewar rundunar sojin bata bayyana ko masu garkuwar na wace ƙungiya ba ce. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan wajen wata guda kawai da ambaliyar ruwa ta yi mummunar barna a garin Gumi na jihar Zamfara. Sai gashi jiya mutane kimanin talatin da biyar sun ɓace cikin ruwa bayan an ceto wasu guda bakwai da ƙyar a wani hatsarin jirgin ruwa a garin Gumi ɗin ga wakilin sashen hausa a shiyar zamfara abdulrazak bello kaura da ƙarin bayani da ya zuwa yanzu akalla mutane 35 ne ake nema cikin ruwan garnagumi har yanzu ba a gansu ba bayan da aka samu wani hatsari na taho mu gama tsakanin kwale-kwale guda biyu a mashayar tsohuwar kasuwa da ke cikin garin. A cewar Bello Abubakar mataimakin shugaban masu gudanar da sana'ar tukin kwale-kwale a jihar Zamfara fiye da mutum talatin a cikin jirgin to shi mai jirgin ya nemi mutane a rage wanda yake yana cin haka na wasu na kiran sai dai Allah ya kiyaye yana cikin haka ya sai ya tare jirgin kawai sai jirgin ya ya yace yanzu a yanzu dai an samu nasarar ceto mutane bakwai ne kawai Shi kuwa Murtala Sa'idu wanda ya tsallake rijiya da baya ya bayyana yadda lamari ya faru da su. Ana cikin da mutane sai da jirgi guda dama jirgi ne a sha masa ya ce ya sai mutane ya dawo sai ya tuwo ya kawar namu sai ya rake sai wancan ya tsibiruwa sai shi ma namu ya tsibiruwa sai gaba da duk sun kalu sun kai kata. Kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara CP Shehu Muhammad Dalijan wanda ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce yanzu haka 'yan sanda da sauran jami'an tsaro da suka hada da askarawa da 'yan banga da dai sauransu suna a bakin ruwan suna bada tsaro da kuma taimakawa wurin aikin ceto mutanen da ake nema a cikin ruwan. Eh to ana na ana kokarin yadda za a yi a ceto sauran mutanen da suka nutse a cikin ruwa. Yan sanda na nan da yan CPG da yan banga da wasu mutanen gari na kwarai. Shi kuwa injiniya Bala Muhammad Bello wanda shine jami'in gudanarwa na hukumar kula da hanyoyin ruwa ta Najeriya mai kula da jihohin Sokoto da Zamfara ya nuna rashin jin daɗin shi kan lamarin inda ya ce za a gudanar da bincike ya kamata kowane jirgi mutum zai hau ya hau shi da life jacket waɗanda suka tuka in Allah ya sa suna da rai gaskiya za a kama su domin manajin darakta dinmu Bolaji ne shi. ya yi doka kuma doka an yi gazetin dinta cewa duk wanda ya halaka mutane a cikin ruwa za a kama shi kuma za a mai tuhuma. A gaida Abdulrazak Bello Kaura da wannan rahoton. A ƙarshe, ministan harkokin wajen Somalia ya ce somalia na iya kulla dangantaka da kuma goyon bayan 'yan tawaye da ke yaƙi da habasha muddin gwamnatin habashar ta yi yunkurin aiwatar da yarjejeniyar da ta rattabawa hannu da yankin somaliland ahmad mu'alin Figi na ansa wata tambaya ne daga wani gidan talabijin a ranar 12 ga watan satumba zaɓin kulla dangantaka da 'yan tawaye masu ɗauke da makamai a habasha ko 'yan tawaye masu yaƙi da gwamnatin habashar muddin wannan abu ya ci gaba to labudda kulla hulɗa da su abu ne mai yiwuwa ga somaliya wata ƙofa ce buɗe gare mu a cewarsa to sai dai figi ya jaddada cewa al'amarin bai kai nan ba tukun ba mu kai nan ba akwai yiwuwar samun mafita To amma dai wannan wata kofa ce buɗe gare mu zuwa wurin abu ne da ya dace ya kamata mu kama tafarkin ganawa da su da goya musu baya mu taya su wato 'yan tawayen. To amma hakan zai faru ne idan mutanen Habasha suka ci gaba da takala da kuma yunkurin aiwatar da wannan abun da suke kira yarjejeniya a cewarsa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Social matasa, da da zamba. masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Madalla a cikin shirin na wannan makon za mu yi nazari ne akan tasirin dandalin sada zumunta a aikin kai tallafi ga al'ummar da ambaliyar ruwa ya rutsa da su a birnin Maiduguri da wasu sassan jihar Borno. A cikin daren ranar Litinin tara ga watan Satumbar da muke ciki ne aka samu labarin ibtilayin ambaliyar ruwa a birnin Maiduguri lamarin da ya kai ga asarar rayuka da dimbin dukiyoyi. Tun dai 'yan Najeriya waɗanda su matasa ne suka bazza a dandalin sada zumunta wajen neman tallafi don kai ɗauki ga dubban mutane da al'amarin ya rutsa da su. biyu yanzu lokaci yayi da za mu sada ku da ɗaya daga cikin jagororin da suke kan kai tallafi ga waɗanda ibtila'in ya ritsa da su inda za ta fara da bayani akan kokarin da suke sunana fatima askira ni ce na samo kungiya Women development initiative audi aka san mu da shi ma'anan maiduguri tun wajajen shekaru goma sha da suka wuce bayan nan na yi aiki a wurare da dama irin su search for common ground irin su malala fund a matsayin jagorar su ta najeriya farko so yadda muka yi kokari shine mu samu dai waɗanda ma suka fito a lokacin don kusan rana ya yi abu ne ya fara tun tsakan dare mutane sun galabaita so da farko muka fara kokari neman abinciccika da mutane za su ci wa'anda suka fito sannan kuma na fara nemo volunteers tare da tim dina sai in na sa a social media da yake muna dan interaction a wurin nan sai kiga wani ya ansa min zai ce to roman dm sai magana ina kake sai su gaya mai inda suke kamar mutane nawa ne a wurin sai mu ce to me za ka samu a wurin a kusa wanda za a ba su abinci a biredi ne fanke ne ko za ku iya dafa abincin a haka dai muka yi ta yi har muka yi kokari muka rishi mutane da yawa a unguwannin su to wannan mun fara yi ma tun kafin ma baudi ta yi stepping in because kin ga shi baudi organization ne dole akwai dan protocols da za a bi to bayan nan ne suka zauna suka yi tunani to ya kamata ma a nemi taimako wanda zai dan kara haɓaka abubuwan nan da ake yi to kuma daga nan muka dinga supporting ana fito da mutane daga inda suke waya wayanda ake iya zuwa kin san akwai mutanen da wuraren su ba a iya zuwa ba ma wasu sai kusan jiya malama fatima kin yi bayani akan ayyukan da kika yi da na kungiya ina ga batun hada gwiwa da wasu kungiyoyin to ni da friend ina muka kama hanya muka je muka dinga sayan dai abubuwa da za a samu kawai akan hanya dan dai kawai akai wa mutane so in mun je mai kosai ne mu je juye mana mai fanke ne haka dai har muka iya dai muka yi abin da zamu iya ranar biredi ma sai da muka nemo daga damaturu dan wasu karewa suke kafin ayi yi wasu wasu sun kare amma a takaice dai zan ce gaskiya an yi kokari kuma ta haka dai muka rinka taimakawa mu ma ta fannin mu yanzu haka mu da kungiyoyi guda uku wanda mu local organization ne na nan Najeriya wato Baudi Katai Zekaways da Passport mun haɗa kai mun je akwai camp da aka bude a nan Bama Road a cikin makaranta mutane da yawa ne a wajen to yanzu haka mun yi kokari mun samo kitchen muna dafa abinci ana kai musu abinci safin rana da yamma banda kuma dan camp ɗaiɗaiku wanda muka yi tun bayan abu afuwar iftila'in na maiduguri ne da 'yan najeriya musamman matasa daga arewacin kasar suka fantsama kan kafofin sada zumunta don nema waɗanda lamarin ya ritsa da su tallafin abinci kayan sawa kayan kula da tsaftar mata da dai sauransu sai dai bayan yini na farko da fara aikin neman tallafin aka fara yada jita-jitar cewa akwai wasu bara mutane da suka shiga dandalin sada zumunta da sunan tallafi amma suna karkatar da kuɗaɗen lamarin da ya kai mu gaji ta bakin sanannun mutane da ke kan gaba a wannan fafutuka kamar kamar yadda za ku ji daga bakin su. Tabbas um, kafofin yada zumunta suna da amfani kuma suna kawo ci gaba saboda yanzu a halin da ake ciki na wannan ambaliya ta Maiduguri idan a cikin kashi goma an samu kashi bakwai sun yi abin da ya kamata sun tara kuɗi sun taimaka ma al'umma ai kun ga an samu ci gaba idan kamar gwamnati ta yi wani abu da ba daidai ba wasu suna yin korafi sai ki ga gwamnati ta gyara ko ta yi wani abu to shi ma kin ga akwai amfanin shi tabbas akwai rashin amfani wanda za ki ga ko abin da bai dace ba mutane suna yi ko kuma abin da bai kai ya kawo ba a maida shi babba a sa mutane cikin wani hali ko kuma a yi passing wrong information to kin ga wannan ba daidai ba ne amma fi sabidillahi kafofin yada zumunta suna kawo ci gaba ta hanyar tattauna maganganu ko al'amura masu amfani ga al'umma saboda haka gwamnati ya kamata ta karfafa a tabbatar da yadda za a tsarkake wurin yadda ba za a samu ana abin da bai kamata ba sunana abdulaziz malam alal haƙiƙa social media wanda ya matukar taimaka wajen samun tallafi na kuɗi na kayayyaki a wannan ibtila'in da muka tsinci kanmu a ciki a maiduguri da sassan jere allah ya kawo na mafita sunana hidaya salisu ahmad daga kano najeriya to a hakikanin gaskiya dai wato kafafen sada zumunta sun taka muhimmiyar rawa wajen haska ma mutane yadda ambaliyar ruwa a birnin maiduguri ta kasance saboda wasu abubuwan idan da babu kafa sada zumuntar ba zai kai a ga hotuna ba kamar yadda aka yi ci giya tarbiyya ta kamar wasu yara da suka rasa iyayensu to ta kafar sada zumunta yawanci duk aka ga wayannan hotuna har aka kai ga riskar iyayen nasu sannan kuma a nan ma aka ga iya geji wato da tsananin yadda ambaliya ta shafa al'umma sannan kuma kan batu na yan karbe karbe da ake yi na kayayyakin tallafi da ake aika musu to ni nan a karan kai na ma akwai kiran da ne a kafar sada zumunta na ce mutane su san wayanda suke ba kudin su saboda gaskiya ba duka aka tare aka zama ɗaya ba akwai na gaskiya akwai kuma wayanda ba na gaskiya ba har wasu ma kamar suke gani. ganin cewar wai na yi ba daidai ba da na faɗa kamar zan dakile wani to hakikanin gaskiya ni ba haka nake nufi ba amma na haskawa mutane ne wata fitila ta cewar su san wa suka bawa kudaden su domin wato aikawa su wayannan wanda itila'in ambaliyar ruwan ya shafa. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu bari ƙara sada ku da malama Fatima Askira wacce za ta dora akan maganar tasirin kafafen sada zumunta wajen neman tallafi a irin wannan yanayi yi. Gaskiya dandalin sada zumunta ni zan ce miki abu ne wanda na daɗe da sanin amfani shi musamman idan ana neman abu ne wanda za a yi shi na gaggawa da kuma abu ne wanda kike nema mutane da yawa su yi. Ba zan manta ba tun around 2012 13 14 muke using wannan kafofin sada zumunta mu yi kokari mu yi tallafi tun lokacin ma da muka samu ibtila'in Boko Haram ta haka ne ma muka yi ta janyo hankulan mutane har aka zo aka samu taimako har mutane suka san labari duk dai haka so ni gaskiya na ra'ayin kafa kafafen sada zumunta wani tool ne da ya zo mana wani lokaci za ka alkhairi ne aikin alherin da muke yi mu ya fi mana yawa amma mun samu taimakon mun samu mutane suna gani wasu sun je da kansu ma sun yi taimakon. to me za ki ce dangane da wasu baragurban mutane da ke amfani da ibtila'in maiduguri su damfar mutane. to gaskiya dai abu na farko guda daya shine zan iya cewa wayannan abubuwan ba yanzu suka fara faruwa ba sa'an nan kuma wata rana abu ne wanda sun mafi karfin kai mutum ka yi tunanin wai za ka hana wannan hali ne na mutane wanda ko da fafi za su yi amma abu daya da na sani shine ya kamata a ce mutane sun san waɗanda ya kamata su taimakawa ni ba wai ina gudun karka ba da kuɗin ka ma wani da ka sani ko ka yarda da shi aiki ba amma komai idan ana tafiya a tsare ya fi kyau kowa yana kokari ne kamar a yanzu a nuna cewa ni ma na yi ni ma na yi to na farko ma ya kamata mutane su san cewa wannan abin da muke yi ba gasa bane iftila'i ya samu mutane dukkanmu abu ɗaya muke kokarin yi yi wato a fito da mutane daga cikin fitina so duk wannan abin haɗin kai zai yi na uku shine in akwai dama mutum ɗaya biyu uku akan ni ya amfani da account ina keki da naki wannan ne da nashi me yasa ba za mu haɗa kai a samu wuri ɗaya da za a yi ba ni ina kira ne ga duk waɗanda suke yin wannan abin da su ji tsoron Allah Allah yana kallon mu dan ka karɓi kuɗin wani ka cuta a kai haƙƙi ne zai bi ka don ba kuɗin ka bane ba kuma abin da ka faɗa kai da kuɗin nan har ga Allah Allah ba zai barka ba yanzu menene sakonki ga waɗanda wanda suke kan gaba aikin kai wa al'ummar duguri dauki. Gaskiya Halima ina gode musu mutane da dama sun taka rawa akwai wanda ba kuɗi suka bada ba amma sun je da karfin su sun yi aiki a ƙasa. Ko waɗanda muke amfani da su su yi rabiya su dafa abinci su ma gudumawa suke bayarwa. Mutane da dama na gani a kafafen sada zumunta daga kowane gari kowa yana ƙoƙarin yadda zai tallafa wa mutanen mu babu abin da za mu ce musu sai dai mun gode su gaba da yin aikin alkhairin nan wata rana alkhairi kai zai dawo baka san inda zai je ba saboda haka ya kamata mu haɗa kai ba wai ni in yi daban wannan ya yi daban ba kwana ɗaya biyu uku gaggawa ne a dimauce muke da hankalin mu a tashe muna yi amma yanzu da aka dan fara samun ana sa mutane a wuraren da za su samu mafaka ya kamata mu zauna mu haɗa kai saboda kin ga kar in zo kin kai wuri kaza ni ma na zo na saki kaiwa wannan gurin ga wani wuri kuma can ana shan wahala ke sa ake son coordination a system ba. Mun gode da bayani alƙalaman ƙirdiga dai sun yi nuni da cewa ambaliyar ruwan da ya yi barna a yankin arewa maso gabashin Najeriya ya raba dubban mutane da muhallansu akalla mutane talatin ne suka mutu a ambaliyar kamar yadda jami'an gwamnati suka shaida sai dai akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu ya karu yayin da hukumomi ke ci gaba da fafutukar ceto dubban wasu da ake fargabar sun makale a gidajensu masu ruwa da tsaki a najeriya dai sun ce kimanin mutane miliyan ɗaya ne lamarin ya shafa inda kusan dubu ɗari biyu suka rasa matsugunansu to masu sauraro gaba ki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta da murya Amurka. Sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Madalla. Yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai sauraro yana biye da mu a satin da ya gabata shirin lafiya uwar jiki ya leƙa jamhuriyar Nijar inda muka tattauna akan irin kalubalen da babban asibitin gundumar mayayi na jihar Maradi ke fuskanta na karancin jini a bankin jini na asibitin musamman ma a wannan lokaci na damina da yara da kuma mata masu juna biyu ke fama da matsalolin da ake da buƙatar jinin domin ceto rayuwarsu sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki inda muka yi alkawari a wannan satin za mu tattauna kan irin matsalolin da mata masu juna biyu ke fuskanta da kuma hanyoyin da ya kamata a bi don shawo kansu. Madam nafi Razina Magori ɗaya ne daga cikin likitocin da ke karɓar haihuwa a asibitin ta yi magana kan wannan batu da ma wasu muhimman bayanai na kula da mata masu juna biyu duk a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Ah, kamar wani irin bayani zaki yi game da sha'anin kudaden da halin da mata suke shigowa musamman ma a lokacin haihuwa mu dai da yawanci babban matsalar da muke samu wasu mata matan an kawo su a nan likita sai sun galabeta sun gashi sun sha wuya sannan ake kawo musu to wani lokaci ana iya kawo mace ba ta da isasshen jini kuma wani lokaci waɗanda za su rako su tsohi kuma babban matsalar da muke fuskanta mata in sun zo aka neme su jini ba a samu sai su ce duk yawanci mazan sun ta diga ba masu gari ko kuma wani lokaci macen za ta kwanta rashin lahiya ta ta rashin lahiya in ta matsi ne za ta taya gidan uwayenta su ɗauko ta su kawo ta yanzu in ta zo a ce kayan a ce a shiga na a hotana a nemi jini tunda wani lokaci in muka rasa jini sai mun zo mun yi kiran babban mun kwatanta mishi shi ma ya yi kiran wanga major na labu in ya kira major na labu wannan lokaci major shi zai kira donar na cikin gari in an samu masu bada in kuma ba a samu ba in an yi katari kamar irin wanga jini mai wuya ne resist negative wani lokaci sai dai a tura su maraɗi akwai wasu mata da suka sha wahala sosai ko kuma masu salwanta saboda dalilin rashin jini sosai ma wani lokaci abin da ke sa mata na galabaita kuma mace sai ta ji naƙuda ta shige ɗaki ta aihu wannan ana aihuwa gida sai ma matan ƙauye suna aihuwa gida in suka shige ɗaki suka aihu jini ya ki tsayawa kahin a ce a ɗauki mace a kawo ta likita ai ta sha wuya wannan ma in aka zo kahin a ce a samu jini a sa mata wani lokaci ma rasa matan miki to in an yi katari an riga an aihu ni aka samu a nemo rashin jinin ana iya rasa mace a bar yaro kuma wani lokaci ita kanta mace tana iya ta samu rashin jini tana da jinna tunda ga abin da ya dace in ta samu jinna ta duka ba ta duka ba kamar yanzu in sun je wurin awo ai duka ana kwatanta musu na warko a zanke kwana cikin sange in ba gidan sange macen ba ta shiga maganin sauro macen ba ta shiga sange ba ta yi ta yawan sara shi kan shi yana tsotsi jini kuma ana kwatanta musu ku zanke cin abinci mai gina jiki wani lokaci macen ba ta samu mai kama mata in kai kadai ne cikin gida miji ya ta yi duga baka da shi yau baka da shi gobe duk irin yadda kake so ka sayi ka ce in baka da kuɗi ai ba kai kenan nan ma sai an samu maza sun zaki kama bayan haka nan akwai fayar da ake badawa wannan jijjayen magani na ƙarin jini wajen awo to ga matan da basu sani ba in an basu wasu cewa suke wai in sun sha babban yaro suke yaro busuwa yake wurin aiwa alhali ku ba haka nan bane waƙi ga ɗan babba wajen haihuwar za sha wahala kwarai ku gani suke in suka ɗauki wannan fer suka sha yana iya busa yaro in sun zo wajen aihuwa su kasa aihuwa shi ba haka nan bane kenan duka shi jini ne yake karawa ba girman shi jini ne yake karawa inda ba a sha shi ba ga abin da ya kamata ka ci baka same shi ka ci ba kuma baka sha fer ba kenan dole mace ta hada rashin shi duwayen ta ku waɗannan irin mata ne baitin rashin zuwa au da rashin zuwa likita daidai lokacin haihuwa suka samu wannan matsala masu karamcin shekaru ko kuma waɗanda suka ma haihuwa ko kuma 'yan tsaka-tsakiya ba wanda ba a samu amma dai yawanci masu karamcin shekaru sun yi samun irin wannan matsala saboda su cikin ya kasance kamar sabo ne gare su ba komi suka sani ba kamar 'yan shekara nawa aka yi samu sun galabai da ko sun sha wahala to kamar mu ɗauki misalin kamar 'yan shekara sha bakwai duk yawanci sun yi yawan samun irin wannan matsalolin saboda ba su san ba riski da suke ɗauke da shi su dai suna ɗauke da cikin ne wani lokaci aiwawa mace wani lokaci aiwa ta bici kuma in suka ji kamar tsohin mata suna hure musu kwanne irin wannan a ce ka sha magani wannan na karin jini yana busa yaro da sauransu dole su ji tsoro su ji. Zaki iya cewa kuna fuskantar matsala ga wasu tsohin mata dai waɗanda lokacin su ya wuce kuma suna kokarin su bata na baya. Sosai ma muke sami irin wannan tunda ko nakuda ma mace ta zo nakuda likita wani bi tsohin matan nan su ne ke kawo mu cikas saboda mace duk irin yadda take nakuda ba ta da ta taho da kanta gidan likita wani lokaci sai uwan miji ta bada izini ko ko sai uban miji ya ce a taho sannan za a tahowa duk irin yadda mace ke so ta taho likita in waɗannan ba su bada izini ba ko miji ai ba ta iya tahowa wani lokaci in dai ta mutsi ne su ta tafi gidansu waye suka wani irin hanya za a yi domin a samu mafita game da wannan matsaloli da ake fuskanta ni shawarar da ke gare ni ya kamata a ce mace tana da ciki a ce kowa idanun shi bisa gare ta ya kamata a ce kowa yana ba ta kariya da kula ta musamman wanda ya dace kamar bangaren uwan miji da abin da ta gani wanda ba daidai ba ita kanta mace ta je likita ai ana kwatanta mata kamar in ki je gida da abin da kika ga wanda biki yarda da shi ba ki kokari ki dawo gidan likita kenan daga inda kika ji matsala ta kusa da ke dai ai uwan miji ce in kuna gida guda ko ita ya kamata ki gaya ma in kin gaya mata kenan ita kuma bai kamata ba ta tsaya ta bata lokaci tunda duk yawanci tsoye mata nan mi suke cewa daga inda mace ta zo ta ce kaza ga abin da take ji cewa ake raki ne kenan kamata yi duk irin yadda mace ta zo ta ce ga abin da take ji a ɗauko ta a kawo ta likita domin a magance matsala da wuri su kuma masu gidaje su ma haka kuma ya maza kuma ya kamata a ce yau ka in tana da junna kular da kake ba ta karɓin ta kenan in ana haka duka wasu matsaloli haka wanda ya shayi harkar mata za su rage to ƙarshe wani sako gare ki ga al'ummar mayayi da kewaye akan muhimmancin zuwa likita da wuri musamman ma ga mata da ke da juna biyu da ƙananan yara shi dai kamata ya a ce mace daga inda ta ji wani abu wanda bai dace ba a yi kokari a kawo ta likita saboda in ta galabaita da kila ake samu a kwabata amma in aka zo da sauri kuma menene za a magance shi da wuri ana samun matsala wani lokaci daga ku masu kulawa da lafiyar wasu matan da suka yi rakiya su ce kun kwagire su in sun iske madan mara kirki da dai sauransu kuma ku ce sun zo muku da rashin da'a me yasa ake samu wannan matsala to rashin fahimta ne saboda shi wanda ya kawo dan malati a matsayi yake kuma shi kaɗai da yake ji me yake ji kenan duk irin yadda za a mishi magana a kwatanta mishi gashi gashi gani za ya an mishi laifi ko kuma kana iya ka kawo dan malatinka ka isko ana bisa wani kahin a zo kai kamus tunda shi wanda ya kawo dan malati bai kiba daga inda ya zo da gudu a tarbe shi nan take dan malatin shi samu lahiya wasu lokuta suna cewa ko kuna su haka da sauransu ana haka ba a kwagira shi wanda ya kawo dan malati a cikin bacin rai yake duk irin yadda za a samu matsala daga baya dan malati in ya warke ai ana fahimtar juna yanzu karshe eh. me za ki taimaka bangarorin biyu haƙuri shi dai ne ya dace mi da juna tunda mu likitoci in ba 'yan malati mu ba wata tsaya ba kuma su ma kansu 'yan malati masu zawa in ba likitoci su ma ai akwai matsala kenan abin da ya dace da mu da su duka in muka gamu hakuri ne ya kamata yi. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. ne mai suna pastor simon as doli sakatare na kan na arewa ta tsakiya kar maganar mu ta yau yana cikin littafin matthew sura biyar aya biyar ya ce albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin su za su gaje duniya to tawali'u ita ce hakuri wato mu zama masu zaman hakuri mu zama masu hakuri da juna da iyalanmu da yanwaninmu da duk ma wanda muka haɗu da shi a ta aikin rayuwa domin ba abin da zai kama mana ci gaba a rayuwa in ba tare da hakuri ba ai allah ubangiji ma karan kansa hakuri yake da mu in ba don haka ba da ya halakar da duniya hausawa suka ce mai hakuri yake dafa dutse ya kuma sha mu to duniyar da muke ciki a yau sai mun zama masu hakuri mu zama masu kaunan juna mu zama masu gafatawa shi kadai zai kawo mana ci gaba da kuma karuwa na ta rayuwa albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin za su gaje duniya tawali'u ita ce hakuri da kuma zaman lafiya domin ba abin da zai kawo mana ci gaba a kasa a gidajenmu in ba tare da hakuri da zaman lafiya ba so ina roko masu bi mu za masu hakuri da masu zaman lafiya da yanwanninmu da abokananmu da inda muke mu za masu hakuri mi isa almasihu shi ma mai hakuri ne kuma an ba mun hakuri da junanmu ba ba za mu samu ci gaba ba domin allah karan kansa hakuri yake da mu hausawa suka ce mai hakuri yake ya dafa dutse ma ya sha romo to ina rokonku mu za masu hakuri mu za masu zan zaman lafiya domin wannan kasanmu ya samu ci gaba allah ya taimake mu na gode allah ya bishe ku duka wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku wuni lafiya